makasudin ziyara dai shine mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya mm. na gwamnatin america da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan muna neman fahimtansu kuma muna neman goyon bayan su tabbatar da an yi zaɓuɓɓuka mm. cikin lumana kuma da gaskiya da kuma amincewa an ce haɗu da manya-manyan mutane daban-daban daban-daban an tattauna abubuwa da dama kamar irin batutuwa suka taso a wannan ziyara abubuwa kamar guda uku ko hudu da farko dai a samu a gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin zaman lafiya kuma cikin gaskiya da kuma cikin tsari na dokokin gudanar da zaɓuɓɓuka Ah, na biyu a tabbatar da ah, an samu cikakken haɗin kan ah, 'yan siyasa musamman shugabannin jam'iyyun domin a tabbatar da an yi zaɓukan nan cikin lafiya shi ya sama har kwanan bayan katuna mun haɗu kuma mun sa hannu akan mun ɗauki alkawari za a yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma cikin kwanciyar hankali Ah, waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka tattauna da jami'an gwamnatin america na ga wasu na rubuce cewa wannan zuwan da kai yana nuna kamar america ta tana son ta baka goyon baya ga wannan takara kana ganin abin a haka ne ko kuma ah, to wannan ai ba gaskiya a cikin wannan magana idan ka tuna a zaben da ya wuce ma ai na zo mm, da na zo kuma bai sa na ci ba ai an ce na <laughs> faɗi eh. don haka wannan maganganun jama'a ne kawai mu yi magana matsalolin najeriya buhari lokacin da ya zo ya zo da alkawarin zai magance abubuwa uku tattalin arziki cin hanci da rashawa da harkokin tsaro kai mai taka ajanda in allah ya sa ka ci zaɓen najeriya na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alkawari hmm. na da allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su da farko mun ɗauki alkawari za mu mu tabbatar da an samu haɗin kan najeriya domin yanzu najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa musulmi da waɗanda ba musulmi ba da hmm. sauransu to na yi alkawari zan duk abin da zan yi samu an samu haɗin kai a najeriya na biyu na ɗauki alkawari harkan tsaro za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya na uku farfado da tattalin arzikin ƙasa nan mun ɗauki alkawari na wannan na hudu <coughs> harkokin ilimi mm. kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba a buɗe su ba to mun ɗauki alkawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba kuma za mu ƙara ba da a ƙarfi musamman ma kudade domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan kwarai da gaske sannan na biyar shine eh, eh, mu dauki alkawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi eh, ƙarfi harkan gwamnati da kuma kamar su zama kansu suna samu abin yancin kansu da abubuwa da yawa ma'ana za mu rage karfin eh, gwamnatin tarayya